inda ka shiga ba ta nan zaka dawo ba in ka shiga ta gabas to zaka fita ta yamma ko ta kudu ko ta arewa amma ba za ka taɓa dawowa ta inda ka shiga ba wannan shine ainihin ka'idojin wannan wannan ka dokokin gwamnati da suka bamu na ncdc dinnan ina roƙon 'yan kasuwa duka kowa ya yi biyayya da wannan dokoki da gwamnati ta ba da dama a yi aiki da shi domin duk wanda ya karya wannan doka ko wanda ya nuna mana cewa ba zai yi biyayya da wannan doka ba to gaskiya ba zai shiga kasuwar kafur ba wannan shine gaskiyan al'amari duk wanda ya zo mana da tsari mai kyau to zai ga tsari mai kyau amma ka zo da tsarin banza to za ka ga tsarin banza domin ba za mu yadda a ƙara mayar da kasuwar mu a kulle ta ba wannan shine gaskiyan al'amari yanzu za mu buɗe kasuwar mu muna addu'a Allah Allah Allah ya taimake mu mu bude a sa'a kuma kasuwa za mu buɗe ta daga karfe 8 zuwa karfe 4 na yamma kowa ya tashi ya bar kasuwa wannan ne dogon kira ka ma musamman abokanan harkar kasuwanci kuma zuwa sai kaya domin su gudu hukuma eh wanda ya zo muna da mutane a bakin gate kowa zai tarar da mutane a bakin gate in ma baka da takunkumi za ka tarar da masu gate za su ce ma to ka sai takunkumi a hannunsu sannan ka shiga in ma baka da shi wanda mu muna da shi a mazaunin mu na kwamitin kasuwa in muna da shi mu gaba kai da koko za mu baka domin ka ka sa akwai wani lokaci masu dan ana dan samu masu dan taurin kai wani ya zo ya ce ai shi tuntuni ya riga ya wuce ai mu ai mu taurin kai ba za ka yi mana taurin kai ba domin Allah na tuba ba ka na idanun mu ka ce mutum zai mana taurin kai in ga mana taurin kai muna da mutanen masu taurin kai a kasuwa ka kuri wannan shine gaskiyar al'amari za ka ga taurin kai kai ma amma in kana so kawai ka shiga ka kuri ka bi ka'ida kuma ina kira ga dukkan 'yan kasuwa wa'i musamman wanda suke kasuwa a wajen kasuwa a yanzu ina tabbatar musu ba wani mutum da za mu bari a waje kowane mutum tun da an buɗe kasuwa to kowa sai ya dawo cikin kasuwa in ka saba haka to ka sani cewa mu ma za mu saba maka